Africa. sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo a kan com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro bar kuma da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elika zan gabatar daga ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa har yanzu ba a rabu da bukar ba a mayar neman 'yancin 'yan adam a Najeriya inda aka ci zarafin wata jinjira a Sokoto. Amai da gudawa ya shafi wasu jama'a da aka garzaya da su asibiti a birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. malamai Islama a Kano sun fidda matsayar kaucewa kokin safo bayan cafke wani mawaki. Yau Laraba muna da shirin ciwon ya mace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa inda za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. shafukan yanar gizon iran da dama sun saka sakonni jiya talata masu cewa gwamnatin amurka ta kwace su kafafen yada labaran iran jiya talata sun tabbatar cewa akwai alamar gwamnatin amurka ta kwace shafukan yanar gizon wasu kafafen yada labarai masu alaka da gwamnatin iran ba tare da wani cikakken dalili ko bayani ba nan take ma'aikatar harkokin wajen amurka bata bayar da amsa ba bayan da muryar amurka ta tambaye ta kan batun To amma kafar labarai ta AP ta rawaito wani jami'in gwamnatin Amurka da ta sa kai sunansa na cewa Amurka ta kwace shafukan yanar gizo kimanin 36 waɗanda akasari ke da alaƙa da harkokin yada labaran ƙarya. 'Yan Republican da ke Majalisar Dattawan Amurka sun taka birki ma wani gagarumin ƙudurin doka kan 'yancin kaɗa ƙuri'a jiya talata. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya gabatar da kudurin doka mai taken for the people act wato dokar al'umma don kada ƙuri'a a kai to amma da yake ana buƙatar ƙuri'u aƙalla sittin kafin kudurin dokar ya haye wannan mataki zuwa matakin muhawara kuma 'yan republican da ke majalisar mai kujeru 100 da ba mai rinjaye ciki na adawa da kudurin sai kudurin ya tsaya lindsey graham wani fataccen dan republican mai wakiltar south carolina ya kira kudirin shirme a wata takardar da ya fitar jim kaɗan bayan da ya kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa. Bankin Duniya ya yi shelar haɗa hannu da ƙungiyar tarayyar Afirka jiya talata don samar da kuɗin saye da kuma rarraba rigakafin cutar COVID-19 ga mutane miliyan 400 a Afirka. A wani taron manema labarai da aka yi ta kafar yanar gizo. daraktan kula da harkokin gudanarwar bankin duniya axel van trotzenberg ya ce bankin duniya zai samar da dala biliyan sha biyu don saye da kuma raba zibi miliyan 400 na rigakafin corona da kamfanin johnson johnson ya kirkiro wanda sau ɗaya akan yi don taimakawa ma shirin aiki da cikawa na afirka na samar da rigakafi avatt a takaice Sanarwar na zuwa ne kwada guda bayan da ministocin kuɗi na ƙasashen Afirka da tawagar Bankin Duniya suka haɗu don hanzarta aikin samar da rigakafin a nahiyar da kuma kauce ma aukuwar zagaye na uku na ɓarkewar annobar COVID-19 a nahiyar. Van Torsenberg ya ce Bankin Duniya ɗin zai samar da kuɗin ne a wani yunkuri na cike giɓin da ke akwai wajen sukunin samun rigakafi tsakanin ƙasashen duniya masu kuɗi da marasa shi. amurka za ta kasa cimma burin shugaba joe biden na ganin an yi wa kashi 70 cikin 100 na amurkawa baligai rigakafin cutar corona zuwa zagayowar ranar samun yanci ta hudu ga watan yuli to amma fadar shugaban kasar ta white house ta ce ana kyautata zaton nasarar cimma wannan adadin cikin 'yan makonni bayan nan a wani sabon nazari da ya yi ji talata na yadda aikin rigakafin ke tafiya a kasar shugaban yaƙi da cutar covid-19 na ƙasar jeff zent ya ce gwamnatin tarayya na kyautata zaton kashi 70 cikin 100 na masu shekaru 27 zuwa sama za su samu akalla zagaye na farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan yuli wanda ya ce hakan ma wata babbar nasara ce cutar na kan raguwa a cewar zent yayin da abubuwa ke dada komawa kamar da a ƙasar ya kara da cewa za mu shiga bazar sama mai cike da farin ciki sama mai cike da walwala shugaban shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya jiya talata ya ce mutane sama da miliyan ɗaya da ke kudancin ƙasar madagaskar na a ta bakinsa kan hanyar dosar matsanaciyar yunwa hasali ma tuni wasu kimanin dubu goma sha hudu suka shiga wani hali mai kama da na rashin abinci wato al'amarin sai ma ka gani da kanka abinda david basali ya gaya ma wani ɗan taron 'yan jarida kenan game da yanayin da ya gani yayin ziyarar da ya kai makon jiya a wannan tsibiri na gabashin afirka ya ce da ƙyar mutane ke samun ɗan abinci kuma da dama na mutuwa shugaban na hukumar ta wap ya bayyana yadda ya ga mutane ke cin wasu irin fulawoyi da ke girma a taɓo da kuma na cactus saboda su rayu da kuma yadda ya ga ɗaruruwan yara ramammu fatar jiki duk a yankwane. A ƙarshe ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a faɗin ƙasar Afghanistan inda jiya talata ai suka ce sojojin gwamnati sun fatattaki mayakan Taliban daga wasu wuraren da suka kai yayin da Amurka da ƙawayenta na NATO ke shirin kawo ƙarshen shekaru gwammai da sojojinsu suka yi a ƙasar. 'Yan tawayen Taliban sun gaggauta faɗaɗa wuraren da ke ƙarƙashin ikonsu tun bayan da shirin janyewar sojojin kasashen waje ya fara aiki a hukumance ranar ɗaya ga watan mayu inda suka murkushe gundumomi kimanin sittin suka yi mummunar barna ga jami'an tsaron afghanistan da amurka ta horar akasarin gundumomin da taliban ta kwace na zagaye ne da hedkwatocin larduna wanda hakan ke nuna alamar taliban na shiri ne su kwace hedkwatocin da zarar sojojin kasashen waje sun da ficewa a cewar deborah lyons wakiliya ta musamman kuma shugabar tawagar majalisar ɗinkin duniya mai ayyukan taimako a afghanistan unama a takaice. aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni har yanzu gwagwarmayar kare 'yancin 'yan adam na samun cikas ko kon gaba kon baya a najeriya don yadda wasu labaru kan nuna akwai sauran jan aiki ga rahoton wakilin sokoto muhammad nasar a can baya an yi ta samun nauyin cin zarafin bil'adama musamman kananan yara a najeriya kama daga mahaifan da ake samu suna ɗaure 'ya'yansu tamkar dabbobi sai mata waɗanda ke azabtar da ɗayan kiyoshi har ma da masu kashe yara su bizne a ɓoye kwana na an samu wani nau'in cin zarafin yara a sokoto inda aka zargi wata ma'aikaciyar jinya a asibitin koyarwa ta jami'ar usmanu dan podiyo da aikata aika-aika ga jinjira sabuwar haihuwa Malam Jalaluddin dan uwa ne ga matar da aka ci zarafin jinjirar da ta haifa. Ita matan uwana an kai ta lebarun wurin haifuwa kuma kamar yadda ita ta yi mana bayani cewa suna da ishu da ita ɗaya daga cikin ma'aikatan wurin sun kai ta dai hayaniya nan cikin wurin tsakanin su sai da malaman asibitin sun kashe tsakani sun kashe jiya su tun bata haifu ba bayan amina albishir cewa an haifu an haka mana yariya muka ganta mun kai addu'o'i muka koma ba ga ita ma'aikaciyar asibitin ta mai da ita daga nan inda muka ba ita zuwa cikin ɗakin haihuwa sai ta yi amfani da wani abu mai kaifi ko sirinji ne dada ko allura ko me ba mu sani ba ta soke irin yariya da shi duk ga jini nan ga ido yariya ce dai daga baya an kana wani dai an santa an ka kuce da ita ɗakin duba yara an ka je an gogoge mata an kai treatment. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ita ce ta ruwa ta yi tsaki har wannan batun ya fito ƙarara. Kuma na tuntuɓi shugabanta a Sokoto ma Madawaki wanda ya shaida min cewa suna jin aukuwar wannan lamarin nan take suka rubuta takarda zuwa ga hukumar asibitin. Ba a yi sati min da suka kira mu mun ga zanna da dibiti darakta nasu na Human Services ya ce ai suna suna binciken ba wai tsaya su tsasan kai muka ce ai mu kuma ba wai cewa muka san tsaya ba mun dai ai kowa ran san muna ciki kuma san cewa in ba wani abu ba mun san cewa muna ciki a zuwa mara ciki sai an ga cewa ai an kama ta tana siya da office sai muka sayar sai da office mun ganta mun je muka haɗu da commissioner a folis to yanzu mun ƙara yan sanda su ci da binciken su in sun gama abin annamu a gama bincike a kai kotu fitar wannan bayanin ya sa hukumar asibitin ta fitar da wata takardar bayani mai dauke da sa hannun kakakinta masu wadata takardar ta nuna cewa asibitin na kan gudanar da bincike domin gano tuhumar ko gaskiya ce tare da bayar da tabbacin hukunta duk ma'aikatan da ke da hannu ga aikata ba daidai ba bisa tanadin dokar aikin gwamnati kuma ta ce za ta iya aiki tare da duk hukumomin bincike domin gano gaskiyar wannan batun na kuma tuntubi kakakin rundunar 'yan sanda a sokoto asp sanusi abubakar akan wannan batun Ina da aka toma wata mata a odot yana hannun ku aiko yana cid ana ta bincike ana na ana ta bincike insha allah jama'a dai na ci gaba da yan Allah wadai da wannan aika-aikar yan har mutum ya kasance gaskiya. Za a kira da rashin imani da rashin tausayi irin mutum ma'aikaci wanda aka sani tausaya ma dan adam ya zo wannan ya yawar imani. na ya tashi wannan abun da an gayi sai kowa ya yi Allah ya wadan da wannan ma'aikaciyar. Idan bincike ya tabbatar da wannan lamarin a zaman gaskiya to a iya cewa har yanzu akwai jan aiki a gaba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a yankin birnin Kunni na jamhuriyar Nijar an garzaya da wasu mutane da aka samu da ciwon amai da gudawa asibiti Wannan na faruwa ne a yayin da damuna ta fara daidaita a yankin. Wakilin Maruna Mamman Bako ya aiko mana rahoton. Babbar asibitin birnin Kwani ta yi bayanin bayyanar cutar kwalara da ta ce an tsallako da ita ne daga ƙasa makwabciya. Kamar yadda babban likita Dr. Illo audu ya mini ƙarin bayani. Wata dai hakan ga na muka samu wani mutum da ya hoto daga Najeriya. Ya zo shi kenan sai abu ya barke mishi. Sai ga shi shina zawo shina amai. yanan ga misali ko da ya hoto daga Najeriya najeriya kyan akwai kwayoyin na cuta a cikin jikin shi sai ga shi shina zawo shina amai aka kawo shi na likita mun ka gani akwai alamar ciwon kwalera muka auna bayan garikin nan sai muka gani lalle kwalera ne muka yi mishi magani ya warke muka sake shi muka ɗauki matakin ne muka jawabi matakin ne na kashe wannan cutar ciwon kwalera bayan haka nan an kwanaka can an dan kwanaka kuma sai ga wata mace ta hoto daga najeriya ita ma a lokacin ta hoto da najeriya ba da komi ta zo kenan ita ma sai abu ya washe ba gare ta sai ga tana amai tana zawo aka kawo na ita mun ka gani akwai alamun ciwon kwalara muka mata magani ta warke maka sallame ta to bayan haka na na ce maka ka san shi ciwo ne mai sauran yayyafa bayan su biyu kenan da suka fito daga najeriya mun samu tun biyu ko uku da wanda su ba daga najeriya suka fito ba mutanen mu ne na na gunduma kwanne da wanda su ma abin ya kama su muka masu magani suka warke don kenan a sanda ga hali yanzu akwai shi akwai ciwon kwalera. Shi dai wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin asibitin kasar ta jamhuriyar Nijar ke ci gaba da yin gargaɗi wa al'ummomin kasar game da kiyaye matakan tsafta domin kaucewa kowace irin cuta musamman ma kwalara kasancewa an shigo a lokacin sabkar ruwan sama a wannan yankin a halin yanzu abinda ya sa Dr. Illo Abdu jan hankali game da kiyaye matakan tsafta da zaran ana son a nisanta da kamuwa da cutar kwalera. kwalara shekara ciwo ne wanda ke barkewa inda tsafta ta ragu inda ana wanke hannuwa kai a kai kafin a ci abinci ko kuma ana wanke koshiya ko kwano ko kwarya ko kuma ya zamanto ruwan da za a sha masu tsafta ne sosai da sosai ba ruwan da za a iske tafki ba ba a sha ko ko ba ruwan da ba sai kuda sun zo sun taba doka a sha ko ko abinci yana tsaftatacce ba wanda abu da ba sai kuda sun zo sun taba sa ana diba a ci to ana haka nan insha Allah ba za a samu ciwon kwalara ba. Dr. Illo Abdu shugaban hukumar babbar asibitin gundumar birnin Kwanni kenan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Malaman Islama a Kano sun ba da mafita ga kare matasa daga shiga lamuran sabo da ka iya kawo fitina. Hakan ya zo ne bayan cafke wani matashin mawaki Ahmad Abdul da ya wuce gona da iri a waka. hukumar DSS ta mika matashin ga hukumar ta ce fina-finai ta Kano. kamar yadda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi ko mana rahoton. A makon jiya ne dai hukumar ta DSS ta kama matashi Ahmad Abdul wanda ya fitar da wata waka da ya ce taiban annabi ce amma ya wuce gona da iri a cikinta al'amarin da mahukunta suka ce ka iya tunzura al'ummar musulmi. Sama'ila na Abba a fakar shine babban daraktan hukumar da ke tace fina-finai da ɗafi a jihar Kano. na farko korafi muka kai domin a taya mu yadda za a samu shi dama muna da hurumin da za mu iya kai musu muna da hurumi da za mu iya kai wa hukumar 'yan sanda domin dai jami'an tsaro ta yadda za a same shi to kuma cikin ikon allah ta bangaren sa aka samu kuma bayan an same shi suka hannanta mana shi kazalika sama'ila na abba ya fayyace dalilan da suka sanya hukumar daukar wannan mataki to kalamai ne wanda asan kamar mu a nan jihar kano idan ka ɗauka kano gari ne na addinin musulunci gari ne kuma na al'ada shi yasa muke da kokarin kullum kiyaye wasu abubuwa domin kar al'adar mu ko ya taɓa addinin mu duk lokacin da zaka taba janibi na Allah ko janibi na ma'aikin Allah sallallahu kamar ɗaukan matsayin wani ka bashi matsayin Allah ko matsayi na ma'aikin Allah ka ba wani to wannan ya ci karo da ita kanta doka shi yasa ake so ka kawo a ji a tace idan an tace sannan a baka dama domin duk abin da dai hadafin abin da ake manufar ita ce a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da bunƙasa arziki a wannan jiha tamu mai albarka yanzu haka dai malaman musulunci a Kano na bayyana rashin jin daɗin su kan yawaitar waƙoƙin wuce gona da iri ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin matasan wannan zamani. Malam Mustapha Muhammad Dandime ya yi tsokaci kan bambancin da ke tsakanin mawakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na shekarun baya da na wannan zamani. To su waɗanda suke yi a baya suna da manufa wajen yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce manufa ta ƙauna da soyayya wadda take kai su ga haka. yanzu kuma manufar ta da'awa ce sannan ga jahilci ba kauna ta sa ake yin yaban ba a'a wani dalili ko birgewa ko kuma a'a na ga ana yi ko ni ma ina so in yi ko kuma kaza shi yasa duk jahilcin da yake tattare da shi haka zai yi ya zo abin da bai dace ya gaya wa annabi sallallahu ba ya gaya masa abin da ba a yaban annabi sallallahu da shi shi ya faɗa a matsayin yabo wannan jahilcin ya kai shiga yaban a garin yaban har ya kai ga ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai malamin ya kawo shawara kan matakan dakile irin wannan matsala hukuma da shawarwari da su malaman za su bayar cewa babu wanda zai yabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi waɗannan ƙa'idojin ya cika su sannan ya yi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ma ya yi yabo ga annabi sallallahu sai an kawo an tantance ko da yaban da ya ɗin ya yi daidai to sai an tantance in an tantance sannan a yadda a saki in ma ya sake shi in ya yi daidai din ma matukar bai bi wannan ka'idar ba sai an hukunta shi domin abin da ake cewa da shi saddun zari'a ma'ana a toshe abin da kaje ya zo ko kuma a toshe wani abu kada ya auku kwatankwacin wannan matsala ta wuce gona da iri ga wakar yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta kai ga wani matashi aminu sharif fuskantar hukuncin kisa a kotun musulunci ta kano a bara mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Masu sauraro kada shafa muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba. sauraro barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. rayuwar matan da aurensu ya mutu a al'ummar hausa da irin kalubalen da suke fuskanta shine maudu'in da muke tattaunawa a kai tun makonni uku da suka gabata tare da hajiya binta radio speaking da hajiya aisha mu'azu kafin mu dora ga wani dan gutsire daga cikin shirin da ya gabata inda hajiya aisha take cewa fa a hakan wasu ki ga suna guduwa su bar 'ya'yan a wurin kakanninsu uwa ta shiga duniya ta bar 'ya'yan saboda me saboda iyayenta ma sun gallabe ta bata ji daɗin zaman gidan miji ba bata ji daɗin zaman gidansu ba da iyayen mu za su ji sai kiga in aka fara magana sai ki ji fara mu ma haka kakannin mu suka yi mu ma haka iyayen mu suka yi but akwai canji yanda zamanin ne yake canja yanzu ana ƙara sanin addinin musulunci ana faɗakarwa yanzu an fara understanding what it means ya kamata ce iyayen mu su zauna su yi nazari dan iyayen ku sun muku haka ba lalle bane ba ko kuma ku mana ku ƴaƴa duniya nan canjawa yi da ba kasa ake yuzin ba yanzu ina kasa yanzu ba an koma cd ba to yanzu ina ma cd yanzu an koma suna usb to daga nan za mu ɗora a yau ai sauraro lafiya ciki wata yarinya ce ba ta da shekaru masu yawa ba ta yi shekaru ashirin da biyar ba tana da ƴaƴa biyu kuma ba yaro ta haihu wato na ce yaro ba yaro irin yan rata shekaru ɗaya biyu tsakanin su ba a'a babba ta aura ah, tana gani yawanci za suna aurar da 'ya'yansu ga manya domin suna tunani cewa sun san da kimar mace da darajar aure saboda haka za su fi kula da mata da kuma riƙe amana amma sai aka waye gari abin ba hakan yake ba to wannan yarinya dai aure ba daɗi sai ta wata da watanni sama da wata biyar ba ta sami miji a ido ba miji ba kuma jahili ba yana da ilimi na boko da muhammadiya iya gwargwado ko da yake gaskiya zai wuya a ce mutumin da yake da ilimin addini ya wofantar da matarsa yarinya karama ga ta kyakkyawa wanda ni a gani na hakan ka iya jefa ta cikin wani yanayi ita ce matarsa ta biyu yana nan gari inda yake aiki da uwar gidansa sai ajiye ta a wani gari daban wanda tsakanin garuruwa biyu ba wani nisa ne da za a yi wai ba zai iya zuwa ya ganta ba bayan sati daya ko biyu a'a ba ci ba sha ga yara biyu kuɗin makaranta dai za a biya to ita ta ce idan dai ta saka sha ido to ya zo aiki ne garin shine tsakanin ta da shi to mahaifinta shi ke tattausa ta tun lokacin Allah kuma sai ta Allah ta kasance ya rasu to abin tashin hankali ma shine rasuwar mahaifin nata ta kasa ma kiran shi mijinta gaya mishi sai amininsa ta kira ta gaya mishi baya ma kiranta ba ta iya kiransa domin ya rufe layinta ba ta iya kiransa irin wannan suna da dama wannan kaɗan kenan daga cikin wanda yake faruwa mai yiwuwa ma bai kai ma ba ma batun mai yiwuwa bai ma kai na wata ba yanzu kamar wannan yarinya da kika bani um, labarin ta tsakani da Allah yanzu mai amfani irin wannan auren yarinya tun da kuruciyarta an sa an zo an sa ta a cikin halin kuncin rayuwa mm. sai dai shi aure da ke ganin sa kamar zubin adashi ne duk abin da ka shuka a aure zaka girba a gaban Allah ya yi da yan tai hakuri za ta girbe hakurinta sannan kuma most probably in Allah ya sa ko auren ya mutu ne ko wani abu in ta tashi kuma Allah zai musanya mata da mafi alheri abin da shi ne mutum ya tashi zaben miji a duba mai addini kamar yadda manzon Allah ya ce da ɗabi'a mostly kuma asali yana da kyau auren miji mai asali because yawanci in ya samu kyakkyawar tarbiyya ya fito daga gida wanda suke da tushe zaki ga akalla yana da wa'anda za su faɗa masa su ji yanzu kamar wannan da kika bani labari wani probably shi mijin kin ga ba shi da mafaɗa ba shi da wanda zai gaya masa su ji shi yasa yarinyar ma har duka wannan abubuwan suka faru bata ma san wanda za ta je ta kai ma kukanta ba sai dai mahaifinta to magana dai aure dai abubuwan da yawa sai dai kawai ce Allah ya datar da mu. Hajiya Aisha me za ki dora daga ƙarshe? To gaskiya hajiya akwai abu ɗaya da nake so mutane su gane. Akwai matan da suke abusing mazajensu. Amma we are always focus on abusing ɗin da ake ma mata. Haka. I'm not trying to be defensive. Ai duk abu da ya faru. There is always two sides of a story. Wance za mu iya magana da mai gidanki? In ta ce ba za ki iya ba. In ke kina da miji, you can sit down with your husband. Sai ki magana da mai gidanki. Gashi gashi gashi da Allah I really want to know what is going on a gidan. Haka. Mai gidanki in ya san mai gidanta. Shi a cikin hira zai zauna a cikin hira zai jefo mishi magana kin ga dan sai ki samu story biyu kin ga yaran yanzu da su ake musu aure maganan gaskiya mu millennium parents mun ba su wannan right din in kin ga za ki iya ki zauna in kin ga ba za ki iya ba ki tafi mm-hmm. iyayen mu ba a musu haka ba sai ki ga iyayen mu sun zauna shekara 60 shekara 50 suna tare da mutum daya a iyayen su ba su ba su option ba ai aure ko ba a ce ka je wai ko dan wala ko mijinka na wulakanta ka ka je ka zauna ba no an mijinka na wulakanta ka an kika yi kokarin duk duniyar ki ga ko komai ya zama normal cika gaba ki iya ba a yana da iyaye yana da magabanta yana da alwali ai ba shi ya daura maka shi aure ba sai ki je ki gaya musu ba ma ki kai mu kara ma iyayenki ba dan kada abin ma ya zama guzuru tsoma sosai sai ki kai kara ma iyayensa assalamu alaikum wani kin ji kin ji dole a cikin family shi akwai wanda ya very close to sai ki mishi magana kin ga sai a zo iyayen shi tun da su suka san shi su suka mishi tarbiyya kuma su sun san irin tarbiyyar da suka mishi haka in haka suka mishi tarbiyya ne ya dinga wulakanta mace to kin ga anan ne wannan kuma shine sai a tayi tsaye ai maganin abu amma in sun san sun maɗan su tarbiyya mai kyau dole za su zo su yi it din shi ta order su yi questioning din shi haka ne to kin ga anan ba a bata abu ba amma an gyara amma mu millennium parents yanzu a always like in kin ga zaki iya zama auren ki zauna in kin ba ba zaki iya ba ki tashi me aka yi akwai wanda na sani ta aurar da yarta kwata kwata auren yarta nawa wata hudu yarta ta fito daga gidan miji me yasa ranar ta mishi waya yana office bai ansa ta ba ya ga miss call ɗinta bai calling ɗinta back ba ya dawo gida ta mishi magana words ɗin yarinyar sai ta fara cewa me ya zan maka waya ba za ka ansa ni ba sai ya ce mata ina aiki kika kira ni na ga wayanki kuma ina tashi na ga me yasa zan kira ki kai tun da gida zan taho shi sa man kira ki ba and the first word that came to her my dan wulakanci kin gani ta gaya ma iya ta daidai sai an ta wrong with that so suna ganin kamar ita ta yi daidai a wurin ta wata hudu ta dawo gida da karamin ciki shi kuma bai biyo ta ba saboda shi ma yana da iyaye ya ji ya iyaye shiga abin da ya faru su ma kuma suna da nasu pride ba su biyo ba har ta haihu a gida har ta yi arba'in a gida sai dai kawai aiko musu kawai da kuɗin suna saboda yasa saboda shi ma yana da wannan fushin to kin ga a ciki sai aka samu wani kawun shi da ya zo ya zaunar da shi ya mishi magana ya ce ai in ka auri mace ka auri mace ne a matsayin kai babba in ta muka abu sai kai considering shi as wauta ne da ta. haka kawun shi ya sa shi a gaba wasu yaron tana cewa ba za a je ba ita mata ma za ta nema mishi amma kin ga haka kawun shi ya sa shi a gaba suka je gidan aka ba da haƙuri kin ga bayan ta yi kusan wata nawa a gida almost ɗaya a gida to kin ga ma kuma sai aka fara tunda ta daɗe bai juyo su ba bai musu wannan ba sai an sake ɗaura aure kin ga ma kuma aka zo aka fara having complications to ita kuma yarin da ta ji an ce sai an sake ɗaura aure ta kuma kawai she thinks ai babu aure tsakaninta da shi sai ta fara ganin wani waje sai uwar yaron ta zo ta ce ai ba mamaki ɗan da ta ba ma ba jikanta bane ba ɗan ɗanta bane ba saboda me saboda iyayenta ba su zauna sun muta nasiha mai kyau ba suka bar daga na aure lalace yanzu magana da nake miki shi ya sake yin wani aure and he's happy kuma ganin ta yi ta yana son ta ba wai auren dole aka mishi ba to kin ga mu iyaye muna contribution sometimes we need to be careful of what we say because yaran yanzu because akwai particular abin da suke son ji and unfortunately mu kuma muna faɗan wannan shi za su ɗauka duk abin da kika faɗa ba za su ji ba ai ga abin da wancan ta ce kuma yanzu Allah shi kyauta wani abu yanzu ya faru kin ga ai hajiya kin ga yanzu a ce ai wacce ta ce kin gani so there are certain things da umma saboda fushi da bacin rai ne we should learn to control ourselves ba komai za mu fito mu gaya ma yaran zamanin yanzu ba saboda kwakwalwansu ba zai tunanin okay fine let's put one and two together mu samu right answer ba kawai su magana in ta musu da ita musu daɗi ko shi za su ɗauka kamar as I said earlier yarinya ne tana iya zuwa yanzu ta fara mishi wani rashin mutunci saboda me yasa saboda ai hajiya ta ce in bai daina mun wulakanci ba in koma gidan ubana kuma duk laifin da ya mata wallahi yau ko shi ne yake cin zalunta da moment ta fara mishi rashin mutunci laifin shi da kyawun ke laifin ta za a gani kin ga ai ba yi eh, abin da ya kamata ba in za mu yi magana kamar most especially ma matasa maza da mata in za mu musu magana there are certain words da bai kamata mu dinga gaya musu ba because they pick easily akwai waɗanda zaki zo ki faɗa they pick it and they will use it against you so we should be very careful most especially in za mu faɗakarwa matasa da words ɗin da za mu dinga gaya musu kada abin ya zo ya backfiring on us. To mai sauraro haka ya kasance a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Aisha Mu'azu da Hajiya Binta Rabi'u speaking sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. zan fara shan jirgin na wannan makon ne da jaridar new york ta kasar kamaru an da ta wuce mana cewar masu wuta da karin baya a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru kuma waɗanda suke magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila maharansu sun yi awon gaba da wani magajin gari domin suna bukatar gwamnatin shugaba biya ta saurari kokensu jaridar da yanfo kuma ta kasar kamaru ta ce waɗansu mutane bakwai ne suka sheka lahira a yayin da suke haƙon zinare a wani bangare na ƙaramin hukumar kumba da ke can bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Come on. ne sai kuma jaridar the guardian post ta kasar kamaru ita kuma ta hango mana cewar maharan 'yan awari ne suka halaka waɗansu sojojin kasar kamaru guda shida a yayin da suke artabu a garin ngoti da kuma bamali da ke jihar arewa maso yammacin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar abeni ita kuma ta gulmata mana cewar shugaban kasar kamaru mustabiya yana kokarin yi wa gwamnatinsa gyaran fuska a cikin 'yan kwanakin nan jaridar flash da afrika kuma ta yi mana bayani kan yadda kungiyar nan ta cjn kankashin jagorancin shugaban kungiyar bayar fadil waɗanda suke kirarin wato hakkin 'yan arewacin ƙasar kamar mazauna a kudancin ƙasar suka kai wa sabon sarkin garwa camfa a fadarsa da ke can birnin garwa sai kuma jaridar ekohusar ce an da ita kuma ta ce ana ci gaba da danko manyan ma'aikatan gwamnatin kasar jamhuriyar waɗanda suka yi da ciki a kan kudaden na tallafin corona sai jaridar eco news an da ita kuma ta tabbatar mana cewar a wannan shekara ne aka samu ranar kudade na ma'aikatan gwamnatin gasar jamhuriyar kamar wanda ba a biya su ba har miliyara 219 na saifan kasar za mu kammala shan jaridar mu na wannan makon ne da jaridan integration an da ita kuma ta ce ana ci gaba da tuhumar tsohon darakta na gidan talabijin da radio Firaministan ƙasar jamhuriyar Kamaru ba Mulke kan sama da faɗi da ake sa da yi da waɗansu maƙudan kuɗaɗe yau shekaru biyar kenan da yake zaman rishin a gidan yarin da ke birnin yawun da Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. sauraro da wanda muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru adamalika da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin ma Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin da ke cewa mu zama lafiya. wasu alaikum.